Muna bugun yaƙi wanda hikun taɓe. Muna bugun yaƙi wanda hikun taɓe kun cikin kunya. Nyerere ka taɓe mai suna kamar guda. Ƙarya ka ta tsare. Kawun da ɗan daudu fuska kamar gongo ƙarya ka ta tsare. Ina abal kosi ina su tani gwal mai wuya kama karfe lokacin ana yaƙi kun ba da kurɗinku zuwa makamanku za a ba ku man fetur to babu man fetur kun ba kuɗin naku yaƙin ya ƙare kun cikin kunya. Ah! Kai muna fugan yaƙi Allah mu ya fi ku. Ah! kuna bugan yaƙi Allah mu ya ku. Muna bugan yaƙi Allah mu ya ku. Su baba Roma kuma duk malamin kirki bai shirya ha'inci bai shirya cuta kan. Kula ga makoko kai gashi dattijo ka shirya ha'inci kwakwalwa ka ta juye Allah mu ya fi ka. lokacin ana yaƙi. Jama'a mu je barka yaƙin mu ya ƙare. Jama'a mu je barka yaƙin mu ya ƙare. Muna bukan yaƙi wallahi kun daɓe in kwan cikin kunya. Muna bukan yaƙi muna bugan yaƙi ƙaryan ku ta ƙare kunkwan cikin kunya Allah mu ya fi ku. London suna taɗi, Paris suna taɗi, America na taɗi, har Rasha na taɗi yaƙin mu ya ƙare jama'a a gaishe ku. Jama'a a gaishe ku. muna munafukan yaƙi ƙari'an ku ta ƙare kumfan cikin kunya Allahnmu ya fi ku. Haba. Ina shalin da gwal baka cikin mulki an yanka ta ƙare. Ina cani da gwar baka cikin mulki da faranshi ta ka kakon cikin kunya.